ya, ke ɗan kashe wayan nan yau yan kutumar uba sun sani a gaba wai sai sun ga bidiyon tsiraici na banni in ci zatun gutsun uwarsu zan kira ki. kaji ana cewa za a saki bidiyo na na tsiraici wai nawa yana kan hanya na rantse da girman Allah duk wanda ya rufa min asiri in je yana da bidiyo na na tsiraici ko ya sake ya rufan asiri ya yin posting din shi Allah ka tona mishi nashi asirin duniya da lahira kai ni kala bareziya ta ma in kana da ita a private idan ka fasa sakin ta ubangiji Allah ya hana ka bukatun ka dan girman Allah yanzu zan kwanta in yi bacci zan tashi misalin karfe goma dare dan Allah kafin na tashi goman dare ka saki bidiyo bidiyo na ku yi postin ɗinsa in kuwa ba ku yi postin ɗin bidiyo na ba to bayan sun na bane ba ku wai ku an gaya muku zuciyar kowa ce ta mutu akan kuɗi ba kowa ne ba zuciyarsa ta mutu ni watan garaririya ta ita ce a gabana ni in je in ci uwar sabada ta ita ce a gabana ni ina ruwa na da zinata zinata lekacen lekacen haka leka ajalinka kowannan abin na rantse da Allah duk wanda yake da bidiyo na na tsiraici ko wanda nake aikata fasikanci a ciki ya rufan asiri Allah ka tona mai nashi asirin billahi lazitir in dai har yanzu ba ku ga dalilin da zai sa ku daina sharing tsaraicin kuma jama'a ba to mu kuma ba mu ga dalilin da za mu ji tausayin ku idan wannan bidiyo ya bi duniya ba wai sai ka jarinya tana a ai na yadda da shi ne a ai ban yi tunanin wannan bidiyon zai fita bane a ai mutum ɗaya ne na tura ma wanda na yadda da shi ijiya maganan cewa wai kin yadda da shi ke da kanki da kika yadda da kanki sosai ne ke yadda da kanki din nan kin kasa ajiya wannan bidiyon shine kike tunanin wani ne zai ajiye miki marasan hankalin da suke bana haushi akan wannan maganar su ne masu cewa a'a musulmi sai ya tona ma musulma yar uwar shi asiri don't put it that way mutumin banza dai sai ya tona ma mutum ya banza yar uwar shi asiri akan wannan magana me ya magana wani musulmi kuma mutum ya banza dai kin zubar mana da mutuncin ki kin lalata mana mutunci kina yar musulma dikan musulma wai ki ce kin saka bidiyon ki wannan barance mistake bane da gangan kika tun da intentionally ne kika yi kika nuna wa duniya azin ke yanzu ke kin tambare don saboda wannan 'ya'yanki, jikokinki mu musulmai kin tozarta mu ba ma yanda za ce wannan mistake ne kika abun nan wannan kin ci mutuncin mu ne kuma kin ci mutuncin addinin mu ne don saboda me yasa in ba haka ba na me zaki yi video azin kina nuna ki kina juyawa gaba kina juya baya kina nuna me ya faru haka me ya miki zafi a ki akan kudin da bai kai kudi ba taking tent kudin da ko da ta ki bare ishe ki ba kin lalata ki kin tura wa shashasha wanda sa ba bata haife shi da bismillah ba wanda kika turawa don in mutumi cikin kirgi ne ka tura ma bari kamata a ce ya saukar da bidiyo na har ya tura jama'a ku kuma wayanda kuke ce a tura muku kuna da 'ya'ya kuna da kanne don saboda me sa kace a tura maka to wata ran za tura maka na kanwarka don wannan ka tabbas ne yawa duk kuma wanda ya tona wa wani asiri shi ma ka kunya mutum sai Allah ya tona na shi don haka mai sister ki san me kike ciki me da hankalinki ya dawo cikin jikinki of course wallahi mu fara tattare kayanmu duniya ta kusa tashi to duniya ta kusa tashi mana wannan irin masifu da bala'i da suke ta sauka wai kina sani kika yi wannan bidiyon fim guda fa kika yi wa kanki kika yi producing kika yi directing kuma kika taka rawar jaruma wai kin ga abin da kika aikata kuma za ki shiga gida ki sallama da mamanku kuma za ki shiga gida babanku ya ganki kuma yan uwanki su ganki mutanen gari su ganki ko kina nan kina postin kina habaici a status da da tiktok kina hawa wakan habaici kin san abin da kika aikata ki tambayi wa inda suka yi bidiyo da wa inda irin wannan tsautsayin ya fada kansu ba ma fa irin naki bane ki irin wanda irin wannan tsautsayin ya fada kansu bidiyon su ya likin ki tambaye su ki ji sama da shekara goma ishirin ki ji suna zaune cikin salama da kwanciya hankali wallahi ba su da ita me ya miki zafi me miki zafi na sakin wannan abubuwa ba kyan gani me kike nema a gidan duniyan nan ke ga ki shirgi guda me ya faru an ce las las an ce bidiyon ki ya fita wannan dai sai a ce kamar baki bace shine yanzu kika zauna kika shuta fim daya kika yi wa kanki kuma kina nan yanzu hankalinki kwance ba ma ke ba da duk sauran ire-iren ki yanzu kai na lillahi wa inna ilaihi raji'una ban taba fitowa na yi magana akan irin wa'annan eh, abubuwa ba wallahi na ta ne ya daga min hankali Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allah ya shirya mu shirin addinin musulunci ita ma Allah subhanahu wata'ala ya shirya ta kowa yana aikata laifi na wani ne ya fi na wani amma bayyana shimfa fa wallahi ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba abin bai min daɗi ba idan ke kika saki da kanki baki kyauta wa kanki ba idan wani ya sakar miki bai kyauta miki ba bai miki alalci ba me kike nema trending ko duk trending din da zaki wallahi ba zai kai wata ɗaya ba wata biyu an manta da ki, amma mutane wannan bidiyon da kika ki rubuta har ƙarshen duniya saboda midiya ce yanzu ban ji daɗi ba ban da alaƙa da ke ban san ki ba amma ban ji daɗin abin da aka yi miki ba in kuma ke kika yi wa kanki ba ki wa kanki adalci ba ban ji daɗi ba wani yauwa ɗazu na bidiyo akan hafsa bibi ɗin nan na ce duk wanda yake so yan magana in tura mai to tiktok sun cire bidiyon duk wanda ba su ga bidiyon ba kawai su mun comment in kai mun comment ka ce mun kana so na ɗayan kake so ko na biyun kake so sai ka bi ni dm kawai ka samu nubanka insha Allah don tura mu wanda bai kallawa na ga su kuma sun fara zagi wai bai sa muke ta yadawa bai sa muke ta yadawa su ba su ji kunyan yi ba sai mu za mu ji kunyan yadawa duk wanda bai ji kunyan tura mu wani bidiyon shi ba za mu ji kunyan tura wa mutane a TikTok ba duk wanda yake so kawai mun comment a bidiyon nan ni kuma zan tura mai Allah ya samu dace Oblet, oblet, oblet. Duk mai san bidiyo ya mun magana. Kina son bidiyo? ina so <laughs> mu dai muna da miliyo mun ga miliyo mun gani su amma sun gani <laughs> mun gani mun ga kayan duniya fa ashe manyan mata haka kuke <laughs> Wala, ni dai tun daga wannan dai ko Wala, kato mace ne ni dai sai ba. ko abu ta ba ni da kato mace ni wallahi oh shit man Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mutane na ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni cikin ƙoshin lafiya. Hmm. To ya muka ji da abubuwan da suke ta faruwa a TikTok din nan. Alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya Ubangiji ya Allah ka kawo mamu ƙarshen wannan bala'i da masifa. Ya Ubangiji ya Allah ka yayyafa mu wannan bala'in ruwa. Ya Allah mun tuba Allah ka yafe mana. wannan wani kalan masifa ne da bala'i dan Allah dan annabi dan girman Allah ku yi haƙuri dan Allah ni na fito na ba ku haƙuri dan Allah dan annabi ku yi haƙuri da wannan tone-tonen da kuke yi dan Allah ku yi haƙuri ku bar mu mu ji da tsadar rayuwa da ake fama da shi dan Allah ku yi haƙuri wannan wani kalan masifa ne da bala'i fi sabidillahi abu ya wuce yar tone-tone ya koma kuma yan nuna tsaraici fi sabidillahi dan Allah dan annabi ku yi haƙuri a lot of people are making money on this platform amma banda yan arewa yan kudu suna making kudi fiye da tunanin mai tunani na rantse da girma Allah su public feeding nan sanadiyan TikTok aka kai aka san su yanzu sun wuce yanda mutum yake tunani na rantse da girma Allah amma mu shikenan yan arewa ba da muka sani sai dai mu rinka tona mu junan mu asiri sai an yi magana ku ce wani wa'ai mutum shi ya tona ma kanshi asiri kun fi Allah sani ne a lokacin da mutum yake aikata wannan abin ai Allah yana ganin sa kuma ya bassa a doron kasa sai ku kyala mutum da ubangijinsa amma sai ku zo ku rinka fito da abu kuna cewa kuma wai ku mutum tunda bai koyi abu ba ku bari ku fito da shi wallahi ya kamata mu gyara tsakani da Allah wannan abin is getting out of sense this is not funny at all is not funny na rantse da girma Allah wannan wani kalan masifa ne kuke sa mu a ciki dan Allah dan annabi ni dai na fito na roke ku na ba ku haƙuri dan Allah dan annabi ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yayyafa mu wannan masifan da bala'in ruwa dan Allah dan annabi ku yi haƙuri kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ubangiji Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dace kai kai kai kai Isha nau za mu biya ki mana update kema ni update dan Allah ku rufa min asiri ni ina zan yi kyau ma a wannan update din naku ina na rushe shi a ni kunyan ma nuna jikina complete nake so da Allah ku rufa ma asiri update dina insha Allah <laughs> arawa aini murjanatu billahi lazi bigi sai bigi babban gora sai magogin karfe durin iya sai mo dubbo kwando ba sa'ar ruwa bane ko an zuba sai dai tsiyaye wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa na gaba ya gaba sai alkhairi ni wai ake jira a ga tsiraici na za a wallafa ah ina yar er lu'ulu'un yar er madara yar er coins slim girls beautiful ajebotas a haka za ku ga jikina available a cikin gari za ku gan shi niket tsirara har ku gano birnin tarayya ta har ku gano sasukun makasusun ma'ajiyar ma'adanan sirrin ƙasata har ku je ku gano nan gurin duk a cikin jikina a banza ku zo ku gan shi duk ku gano wata mazhaba ta nan ina aini murjana yar gwarce ai sai manya yaro idan ba za ka iya ba ba ubanka guri ai billahi lazi ni nan da kuke gani na walaki daidai ugun uban kowa ni murja na ta'ajiyar Allah ce masoyiyar annabi ko sun tsuntso dole su kyale ni ina ai murja ba ta yara ba ce ku kalla mana ifa abu ɗaya ne zaka iya cewa zaka tona min asiri a kansa a social media shine makuwa kuma duk wanda yake following ɗina yake bibiya abu na san makakiya ce ni ba na gudu ni ruwa in yana gudu ba sha nake ba billahi lazi kogin da ya fiye iyo da ambaliya ko a bakin gun ba na tsaya ya dai a ganni a kwale he dai a ganni dan na dauko irin dai dan busa ka haɗiye din nan irin su shushainan nan dai an gani ya dai a ganni da ita Hi ne kawai abin da na sani aka akasin haka kuma ya dai in a sa garada kamar kwaya ɗari biyu ko da dan alquran ba zan riko a hannun huɗu ba. wallazi nafsi biyadihi na san tsirara su haimin ba zan ruwa hannun maza guda hudu ba he dai a saka maza kaman kwaya ashirin su murɗe ni su bankare ni ai min bidiyo kuma kowannen ne mutum ya gani ya san cewa dan ne na akai ba yadda na iya akai min wannan karfa karfa amma in dai ba haka ba ba a da wani faɗa he dai kwalewar a ganna a make ko a yaya ne na dan yi haka haka haka shine abin da za a iya faɗi amma wallahi ina da su har guda uku baiwar Allah wannan abin kika ce adana shi zaki ci gaba da yi na rantsi da tsarkin mulkin Allah sai waya ki in dai ba babban gig gare ta ba sai ta kira rasa space wikin za ta yi na wala akwai bidiyoyi sun fi guda talatin wanda na gani shi illar guda ɗaya ce mutumin nan da yake muku bidiyon nan kuɗi yake ku ya sa hannun jari a hannun ku bayan wata uku in ya baki ya kai miliyan ko ɗari biyar zai sa ki wannan bidiyon dole za ki yarda da shi ki tura masa idan kika tura shi ma dan shahada ne tunda ai ya sha tura wasu su gudu da kuɗin su ƙi ku kuma sai ku tura kuna ƙara hangen wani kuɗin daga nan sai ku ya biyo gyarta in ya baki miliyan ɗaya ce ki bashi goma ina wa'annan yaran suke da miliyan goma daga farko har ƙarshen su idan ka duba bidiyoyin su wallahi tallahi ba yadda take da cikakkiyar miliyan uku a account wacce za ta ce maka miliyan ɗaya ma ba su da ita duk packaging ne fakejin yanzu an ka ƙarshen sa tunda shi yake ja muku kuki wannan abubuwan mutane suna muku wannan abun. kai kuma bawan Allah mun yi magana da kai mun yi magana da kai don uban babanka kai da kake yin bidiyon ka ga ba za ka sha ba tun azumi ka tura min bidiyoyin nan ka ga na ci uwarka har voice note ɗinka ina da shi komai mun yi magana da kai ka ce min wance za ta baka kuɗi uwarka ce ta bata kuɗin gaba ɗaya matan nan namu da kuke gani mu muke ci da abunmu to baiwar Allah amma tara bidiyoyi zaki ba zaki ya zaki gaji dan bidiyoyi suna nan bila adadin wala hada mai ko kola. din mazan da suke garin nan sai kin yi amfani da kwalba coca cola salan marfin ta je shige miki a zo ana wallahi tallahi sai ku je ku kun cuci addinin musulunci akan me zan nuna inda kan wata ne nuna zan yi ko wanda ya sake kira na akan wannan bidiyon dan Allah naga apple wanda ba su kira na ma wanda ba su min wasa ba ai sun yi ban na yi tura kowa dan Allah dan ku sha mulaya ni ma da kaina na kalla ne kuka ne kuka na tafi dan Allah dan annabi in ya iya hakuri ya goge bidiyon ya goge ni goge ta kan wanda in ma ran ba tura ba zan yi ni ma na goge ta ba mi abin kallo a wannan abin mi zan kalla Allah na tuba asibira in na kanwata ne da hoton ciki daya ko ya ta ko wata irin uwan kun ta ko kuma wanda baka dangantaka kuma wanda muka ami aminiya ta kwarai ta cika da cibi gashin gindin mata na nuna wanda ya kara min ma ba tu ban ba nuna dan Allah bari bana nuna ba wallahi ko ku bar ni wallahi bana nuna to akan ni wallahi tallahi idan ba yanzu haka an dada tura min na mutum biyu ba kar Allah ya sa in sauka daga inda nake lafiya billahi kudrati yanzu aka tura min na mutum biyu suna lesbian mace da mace da wata ƴar karama kuma wasu kuna sun za su iya tunani su ce ko wannan na dai wanda aka saki din nata ne har yanzu wala ba ita kadai ba ba na mutum biyun nata ba ba na mutum ɗayan ba wannan wallahi tallahi na tabbata ba ku san su ba kuma kun san su kuma wallahi yanzu yanzu aka tura min su na rantse da tsarkin mulkin Allah ina da su guda biyu aka tura min ba zan kama sunan su ba Allah ya kyauta billahi alqudas yanzu a ƙara nuna min an tura min ina ma da su yanzu haka in ba akwai su a wayata ba Allah kai ya sa su sauka daga inda nake lafiya wallahi Allah kun yi asara kun cuci addinin musulunci ba zai taba alfahari da ku ba ni ban ga wannan ma jama'a kun ga yau kun ga wasu sun shigo kun gan su kun gan su yau kuɗi nake ta samu wallahi tallahi kyauta aka ban su da na tsaya sai in ga an ban kuɗi na ce to yau jalabi na Allah ya amsa Allah alhamdulillah mun gode masa wallahi kuɗi kuɗi ba abin da za mu cewa Allah sai godiya za ku ga an ban kuɗi wanda za ce akan wannan kuɗin kake ta wani wannan Allah Allah na gode maka idan na wanda ya ban kuɗin nan na rantse da tsarkin mulkin Allah a yau daga nan yau kwana uku a sati ɗaya wallahi ban taɓa ganin sa ba wallahi muke mutunci da shi billahi lalli jihuwa ramani ran nan ma haka ya bani su kun gansu da na zo guri ya zo na je na karɓo masa wani sako to don haka jama'a mu dai alhamdulillah mun gode wa lillahi wa hidil qahhar ko kuma wannan masifa take ta faduwa ina zuwa ina zuwa wannan cikin kira yauwa kuna ji abin nan ku yi haƙuri ha ku yi haƙuri ku da kuke ta sakin update ɗin mu kuma ga abin da muke ake ta mana muna ta jin alheri sai da ku kuma matan da suke bari bidiyon nasu yana fita idan bera da sata daddawa ma da warinta ta ya za a ki bidiyo kwal da mutum ki cire mai kaya zindir soyayyan nan fa kowa yana jin ta a cikin ransa duk muna jin soyayyan nan a cikin ranmu amma muke danne wasu abubuwan a cikin mu. ko kuma akan dan kuɗin da kin saba ganin su kin saba ganin su bila adadin a kansa mutum ya buƙaci ki tura mishi bidiyon tsiraicin ki ki zigidir haihuwar ki kina yi wa akan ki abubuwa abubuwa iri iri wallahi da naji ana cewa wai mata suna rufe rufe kansa a daki su dinka yin abubuwan kansa su biya kansu bukata na sai da Allah na karyata sai wannan da naga wannan abin na tabbatar da ashe ana yin haka me mutum yake nema a duniya idan kai hakuri Allah zai baka ta hanya ma mai sauki sauƙaƙƙa hanya kuma hanyar da za ka yi alfahari da abin da Allah ya baka to billahi allazi la ilaha illa huwa in san duniya ne yasa kuke wannan za ta kare in dan neman trending ne kafin ke an yi dubu yau suna ina Messi ma mutuwa zai yi barantana ke yanzu kuma bidiyon maza an saki bidiyon maza guda biyu ba a saki ba amma ana gab da saki wallahi na gansu maza guda biyu sai da ku duk ku yaushe ku ji ku wannan barnace maza da ke ma tsinan da ke saka roba a ki shi ma bidiyon ki na gani kike zira kwalba kok? ba kya ma tsoron marfinta ya shige ciki wai kuma kuke ci da gabga na zuba ina zaman zaman hutu na wajen wata na uku a zaune ina hutawa sai yanzu ku kwanto min kura a dinga kira na jama'ar duniya iyalai na sun yi update sun yi likin zama na da ku bai kara muku komai ba akwai wani da yake min DM yanzu yana ce min wai in ban kula shi wai sai yayi abin wai wallahi sai na dama abu to ni don uwarka don ubanka tsiraici na shi yafi komai na siyarwa a jikina na rintse da tsarkin mulkin Allah duk wanda muka yi ciniki da shi cinikin ya min in ba sai na tura masa ba Allah ya tsine min in ka gaba ka saki wanda ifi shi jaki inni ya ce da kai ita ce da ni wai ko mace wai ana cewa wai aje wai ni wala wanda nake tare da shi ma aka masa wannan abun wallahi Allah ya isa tsakanina da shi saboda zamana da shi bai murara mai komai ba na iya takuna ku bar ganin ina shirme I know what I am doing ba sa karai bane ba kai kuma da ka ƙara mana mindset ka ce min wa in ban saki ni za ka ce min in tsiraici ko haka na ban kaɗa ganin abina nake kuma idan tsiraicin ya yayi na isa in yi shekaru na sun kai ko zina ne. ke yanzu wannan na marfin roba ke da ke zirara wannan a gabanki Hassan makeup dan Allah ka daina kukan nan kai kuma duk ana sabga wannan nutsuwa ka zo ka rikita ni inda ka dinga sani dariya alhalin yara na ne duk suka yi like ni wannan idan aka tashi kawo tsammaci sai dai a haɗo min complete a ƙungiyance a kawo min in yi zuba ta neme ni ca za a yi yaran mu ne yanzu karfe na dare sun gani nan a waje a tsofar gida an sallame shi an bi diba da da da da rike wannan sallame shi mu ba ma tsoron dare idan Allah za ka iya auren mace 'yar tiktok ko a'a idan za ka iya auren mace 'yar tiktok ka rubuta min yes idan kuma za ka iya aura ba ka ce no a wani bidiyon da nake so in sake so na ga so nake na ga wanda za su iya auren 'yan tiktok su suka fi yawa ko kuma wanda ba za su iya auren 'yan tiktok ba su suka fi yawa ai ba dole ne yin tiktok in sai ka ce aljanna za a babu kowane namiji so yake auri mace ta gari amma mun zo mun gama raye-raye a tiktok to uban wa ma zai sha'awa ya aura mun gama tallatawa a duniya mani da lafiya <laughs> an ƙara ruwa lena biyu sakamakon munin tsiraicin wasu da na kalla ya sa ni zazzabi <laughs> na fara kallon sa wallahi bidiyoyi ne alakala da na fara kallon wani na gaba zan iya ba na buɗe wani ɗin na buɗe ɗayan yi na suma. da wani abu ya daki hanci na na ga wani wuri baƙeƙerin na yi kuka wannan wallahi ƙarin ruwa ake min na sha leda ɗaya na kasa cin abinci tun da na gani sai tsartar da miyau nake yi ƙazantar yawa diyan da ya faru dai tsiraici ne da na kalla ya sa na a cikin wannan muyacin hali na karkarwa na rashin jin daɗi saboda tsantsami da ta amai ana ta ƙara ruwa.